Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kuke sauraro. Yau muna Juma'a biyar ga watan Maris dubu biyu da goma sha tara. ga kan labarun maraicen yau. Adifa hare-hare awon gaba da mutane kashin gillan 'yan farar fula da masu ɗauke da makami wanda ba na hukuma ba bane suke yi adadin ya yi kamari a watan maris 2019 fiye da cikin watan janairu da disamba 2018 zuwa kaɗan za ku ji cikon bayani zaman dirshin da ɗaliban jami'ar tawa suka tana da gudanarwa an soke shi muna ɗauke da bayanin babban sakataren ƙungiyar a cikin labarin 'Yan Nijar na amfani sosai da kimiyyar maganin gargajiya domin samun waraka ga cututtuka daban-daban a cikin rahoton musamman na shirin yau za ku ji ƙarin bayani. sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa yanzu kuma ga zubin labarun kamar yadda suka kasance bari mu soma da jihar difa a yanzu haka dai yankin difa na fuskantar tabarbarwar kwanciyar hankali dangance da aika aikar gungun masu dauke da makami da bana gwamnati ba suke yi a cikin wannan shimfiɗa ta kogin chadi muktar hamado ya mana sharfi akai asumani shina fasarta muna sharfi muji. Hare-hare 21 ne aka kai wa fararen hula da jami'an tsaro a jihar a watan Mars na 2019 yayin da aka sace mutane 12 wasu 88 fararen hula suka rasa rayukansu a cewar wani rahoton ofishin ayyukan jinkai na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA da aka wallafa a ranar Alhamis. Rahoton ya kuma nuna cewa adadin fararen hula da aka hallaka a sakamakon hare-hare na ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai da ba na gwamnati ba tsakanin watan Janairu da watan Desambar na 2018 ya tashi mutum 107. Har-haren baya-bayan nan da aka kai a garuruwan Ingang Sangam Alhaji Mainari Bula Kyasa a cikin karamar hukumar Gaskeru da garuruwan Duru da Kubule cikin karamar hukumar Shatamari su haddasa tashin mutane 18,480 zuwa birnin Difa da kuma wasu mayan garuruwa na jihar a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. A gaida Asmana Shina A cikin kwana hudu akalla 'yan farafula talatin aka kashe kimanin wasu goma suka raunata a cikin jihar Difa kimanin gidaje 380 aka toye ko aka kacancana a faɗar wata sanarwa da medecines sans frontier msf msf ta bayyana wato tashina-tashinar da suka afku dai nan da 'yan kwanakin nan a garin ingigimi da wasu wurare na difa tsakanin ranar 23 da ranar 26 ga watan maris sun bar kufan banna da dama ga kuma gigita bugu da ƙari ga kuma tashin hankalin da ke kewaye da kogin cadin lamarin da ya haddasa gushin mutane daban-daban dububuwa a mazamnin nasu halin rayuwar dan adam sai kara taɓarɓarewa yake domin ko buƙatar kawo agaji ga al'ummomin ya zarce ƙarfin masu kai taimakon. Kwanakin da karkara wato a kwamin ɗin karkara ta kau cikin gundumar cintabaradan jihar tawa na fuskantar matsalar 'yan sace-sace tariyar motuna da ma satar dabobi domin kawo ɗauki mahukuntan kwamin ɗin kau ɗin sun girka wata ƙungiya ta 'yan banga ga fasar bayanin da magajin garin kau hamadu abdullahi guzman yama alamin washar Euh, Muna kan iyaka mai haɗari kaɗan da ke da matsalolin tsaro dalili kenan muke wada kan al'umma domin mu nemi bayanai kan halin da ake ciki na tsaro. Tane na ba da haɗin kai yadda ya kamata. Muna da kwamitocin ta kwana a yawancin ƙauyuka da suke bamu rahoto kan abubuwan da ke faruwa a kowane yankuna cikin lokaci. Fahimta na da kyau ganin faɗin wannan gunduma da ke da kilomita kare dubu uku da ɗari uku da ishirin da biyu ba ta da tashar bangaren bincike ta soja babban matsala ce muna kira ga gwamnati ta nemi kuɗi domin kafa kunonin soja da za a girke domin tsaron wannan yanki da ke da muhalli mai sarƙaƙiya ana cin karo da ƙananan matsaloli na tare babura satar dabbobi gaskiya akwai 'yan matsaloli na tsaro nan da can amma mun gode ma Allah tare da taimakon al'umma wannan matsala za ta ƙare. Daga yankin Tawar bari mu isa kuma yankin Difa, gidaje 55 rumfuna 62 na wato kasuwanci da wani shagon zana dauke da kayayyaki daban-daban sakamakon bannar da gobara ta yi kenan ranar laraba a unguwar kamaru cikin garin ingigimi jihar difa a wato a unguwar kamaru din dai dumbin yan gudun hijira ke zamne a wannan shimfiɗar yankin kogin chadi da studio kalangu yawa fugu bukar shugaban gundubar ingigimi tambaya ya bayyana cewar wutar lantarki ce ta haddasa wannan gobara wadda ta tsaya kan asarar kayayyaki. Zaman dircin da ɗaliban jami'ar tawa suka tana da gudanarwa a yau da juma'a bai samu zartarwa ba domin wasu koke-koken ɗaliban sun samu kulawa ga mahukuntan reshen nasu. Idrisa Adamu wakilinmu ya tambayi Alfa Sumana Mamman babban sakataren ƙungiyar ɗaliban sai ya ce. mun so mai yi wani zaman dirshi yau amma allah ya sa ba mu samu damar yin shi hujjoji shine abubuwan da muka rubuta cikin takardar namu an soma sama musa jaran huska abu na farko dai wanda mun ga a kas shine akwai wani hanya da annan cikin eh, jami'a da mun ke ya kamata wannan hanya a sashi cikin hali mai kyau to jiya dai mun lura da cewa an har kawo voyage na laterit domin a jara wannan hanya abu na biyu shine masala wannan na burs na etudiant shekaran jiya jiya wanda ke kula da harkokin social ya kere ni ya ke mini minister da ja an kake mishi a zo a gani ya ne za a yi zance bisikin a samu a biyo bukatan wannan alawas da ya kamata a ba etudiyan muka ke to kenan ya kamata mu dan dakata mu gani nan da kwana biyu uku hakan ga abun da zai wakana Mu dai tsaya ga batun ilmantarwar. Ɗaliban lise da koloji na jihar Yame sun tunduma yajin aiki tun jiya domin tilasawa na a soke matakin da harabar bada ilimin ajinsu ta ɗauka mai hani ga gudanar da bada darussa na tilawa da ake biya a cikin makarantun gwamnati da masu zaman kansu. Adibis Aliyu, babban sakataren kungiyar na jihar Yame, yayi wa Asumana Shina ƙarin bayani. Asumana Shina, me ce? Yau waɗannan darussa da malamai ke tallafa muna da su su ne ke amfanar abokanmu da dama musamman ɗalibai da suka bar makarantun gwamnati kuma iyayensu ba su da halin biya musu a makarantu masu zaman kansu ta nan ne suke shirya jarabawa. A wasu makarantu waɗannan darussa na tallafi a jikabi zuwa jikabi da rabi ne. Ni ina ganin duk da iyayenmu talakawa ne suna iya ƙoƙarin su domin samun jikabi da za su badawa. Kuma a yau malamin makaranta bai iya bada irin waɗannan darussa a gidansa domin mutane za su yi zargi. Amma idan a a cikin makaranta ne an san wurin ɗaukar ilimi ne muna kira ga waɗannan hukumomi su maido hankalinsu a ƙasa ta haka ne kawai harkokin ilimi za su tafi daidai a jihar yamai kuma za mu ci gaba da kokowa sai mun samu biyan bukata Bari mu karkata akalamu a jihar Zandayar. A cikin gundumar Kance, jihar Zandayar, ɗaruruwan ɗalibai wato na azuzuwan CZM na gujewa zuwa makaranta a dalilin doguwar tazarar da suke yi a ƙafa tsakanin gidajensu zuwa makarantar. Habu Sarki Sale, wakilinmu a karkarar, ya finanta da daraktan babban bada ilimi a sagandare a gundumar Kance inda ya ce. da muka tattara direktorori muka ce kowa ya kama mana sakamako na premier semester na biletan da aka yi gundumar mata mai abinda muka gano akwai yara da yawa da suke barin lakwalkin yara ne wanda suke fitowa daga cmd su zo cesium ko wata lakwal da director kinta ya zo ya ce mini yara fiye da ɗari sun hasa zawa yan cesium da muka yi bincike sai muka ga waɗannan yara mafi yawan su yara ne wanda suke zawa daga garin su su tafi inda lakwal inda sai ya je ta kilomita daga takwas zuwa goma sha biyu ne wannan yara suke tahiya kowace sahiya daga litinin zuwa subdu abin da ya ka haka nan su a garin da ta ejan take yaran bisa samun gidan da za su je a ɗauki ɗawainiyar su su zamna suna karatun ana yaron da ya yi wajen kilo goma yana tahiya ya zo makaranta gaskiya ya iya ba kula da mi ake koya mishi shi allah allah ma yake ya zo wurin ya huta kawai gaskiya wannan matsala ce wanda ya kamata a ce an ciwo kanta bari mu sake leƙawa yankin tawa A ranar Litinin da ta shuɗe a birnin Tawa wata uwar ɗalibi tare da rakiyar 'yan uwanta sun tafka ma wata malamar bada karatu kashi sosai a makarantar Kuwait wato don don domin ta hukumta wato ɗanta a cikin ɗakin ɗaukar darasi lamarin ya afku ne a gaban shugaban kojes wato ƙungiyar uwayen yara abdullahi ausuk wakilin mu a tawa ya yi wa shugaban kojes ɗin abdulkader ɗan malam tambaya inda ya ce mishi abin da dai ya faru yaro ne aka ba kashi nan da aka ba shi kashi sai zo faɗa mu uwa ce uwar shi ta biyo wuri na yaro an ka ba kashi za ta ce wani ce to diba wani kake tare shi ta ce wallahi ba ta faɗa mun kaza ka nan yanzu su ba ta nan sai ni gama da na ce mai ta mare kawai da ta ba su kashin ce kaka na keki mai yara kan ga ta ce wallahi liver na ba su uku su yi luxury sai sun zama to ba su yi suna wasa ne musu kashe na ɗani ce kasu kuma ne musu ne ta ce na uku kashi zan baku shi amma wani na buge su ni ce ki labarin da ba a kishi lakwal ta ce ta sani ke ma mun ki a sama ta yau bayan mun tahi sai yaro ya koma ya ce marin ta ce su komo ni kwararo ta nace mata wance dan Allah ta ce tunda take ni wallahi sai na zo mun kasa ko ne shiga wurin director sana ita kuma ta shiga cikin kalas daga nan sai haya ne ta tashi to na waje na kama hannunta na jawo ita wacce mai hada sannan sai su tashi gaba ɗaya mutane sun zaka baka aika ce wanga ko wanga sai muka je komisariya daga nan muka can director regional aka ce tana hospital muka zo tana da yawa annan muka kashe nan wurin magunguna irin wannan ni abin an magana ta lokacin da an kashe wanga abu ya samu dan Allah uwayen ɗaya su zaka su gan mu muka zaka wurin director wannan mazakai kuma sai mun zama duka mun yi aji gaba ɗaya da mutane. A yankin Agadas kuma sa'o'i 48 ke gada wasu angowin garin Agadas ke fuskantar rishin ruwan sha hakan ya afku ne a dalilin lalacewar shigar lantarki bisa layin jonin lantarki na cibiyar kurbubu wakilinmu Musa Mamman ya firanta da mataimakin magajin garin da'irar Agadas na biyu Ahmed Kusu ga fasar bayanin da ya masa. Gaskiya ne muna fama da rashin ruwa a 'yan kwanakin nan biyu dalilin bacewar wuta na'urar daidaita karfin wuta a nan tashar ta ta ruwa ta kurbubon na'urar ta ƙone dukkan ma'aikatan sin sun dukufa wajen canza na'urar kenan zai ɗauki lokaci kwana ɗaya zuwa kwana biyu gaskiya ne lamarin na ɗaukar lokaci kaɗan kun san idan ana son canza wani abu hakan zai ɗauki lokaci amma sun tabbatar mana cewa suna da kwanaki biyu domin yin sa sai dai kuma idan wasu matsaloli sun gito ina kira ga mutane su ƙara hakuri kaɗan ba ƙaramar matsala ba ce tunda magana ce ta ruwa amma muna da kufa a kai domin maido da ruwa. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A Kabal Kwalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar yanzu kuma ga rahoton na musamman. Ilimin aikin kiwon lafiya na gargajiya a ƙasar Nijar abu ne da ake amfani da shi kwarai masu magungunan gargajiya ke wannan sana'ar su mana Amadu ya mai da hankali ga wannan tabi'ar kakanni da kakanni ga zubin rahoton nasa bisa sharfin shiga na maman ada A cewar alkalumman ma'aikatar kiwon lafiyar jama'a a Nijar kashi sittin zuwa tamanin cikin ɗari na mara lafiya sai sun je da farko wajen likitar gargajiya kafin su je asibitoci. Bubakar Ibrahim ɗan asalin dogon tafki yankin dusu, mai maganin gargajiya ne yana zamne a Yamai yau da kusan shekaru 25. na gadi maganin nan da nake badawa ga masu ciwon da daji ya halbe su ko kuma sun taka abin da ake turbuda kasa ko kuma ciwon haure ko ko an ɗaure mutum kulli ina iya banye shi. Ilyasu Halidu kwararren likita ne ya samu warkewa da taimakon magori Bubakar ya yi fama ne da wasu kuraje a hannu ga labarin nasa. Hannu nake yin min ciwo yadda ciwon ya fara gaskiya abin ya bani tsoro sai da ni kwashe akalla sati guda ban kwana dare da rana na ji tsoro sosai shi yasa ban ma nufi asibiti ba nan ne ni zo tula na farko da taba hannuna na samu yin kwana kaga yanzu ga hannun nawa alhamdulillahi an kafa wani sashen maganin gargajiya a ma'aikatar kiwon lafiyar jama'a domin rakiyar waɗannan masu maganin gargajiya dokta sami aishatu gero arzika shugabar wannan sashe ta yi bayani tradi de sante yanzu sun shiryu a da kungiya kungiya kungiya kungiya ta ɗan maganin gargajiya tun tun tun daɗiya shi collective kina na tradi de sante yawanci duk da shi ne muke aiki nan min sallah sante bayan shirya ga tasu an association muna kiran su muna musu galgadi bisa abubuwa da yawa balle lokacin journée africain de la medecine traditionnelle in mun haɗu nan dan mun samun su da yawa muna galgadi kwarai magani an san da shi tunda sun gama mutane da yawa da ba su sai sun shawo su kuma kamar wata cuta ta samu haka kasa. muna kiran su kamar lokacin da aka yi ebola kenan kamar yanzu bisa ga meningitis kin ga duk ana kwatanta musu dan to ta shigo kenan da an gwame ku an ka ga ciwon da aka ji kun ka san ga meningitis gwamnati ta shigo kenan ku sa maza maza a gwamnati likita. Dokta Sami ta kara da cewa rashin hali a nan tsangare kimiyya itatuwa da ke magani da dama ne da har yanzu ba su samu amincewa ba. karshen labarun kenan ga Habibu Garba zai gabatar muku labaru da harshen zabarmanci, Rafika a tayar ta nuna muku labaru da harshen Faransanci kana Alhassan Kuzi Muhammadu zai kawo muku muhawarar Isturo Kalangu bisa kan firantawa da 'yan jarida.